Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta nisa a jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin shugaban manoma a ƙasar ya yi wa wakilin haruna mamman bako ƙarin bayani kan yadda harkokin noma ke ciki a daidai wannan lokaci a ƙasar nijar da yana fama da tsadar rayuwa sandiyar juyin mulkin da sojoji suka yi ko da yake wasu na ganin tun gabanin juyin mulkin na soja kayan masarufi suka yi tashin goron zabi a faɗin ƙasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon Bakon namu ya fara gabatar mana da kansa kamar haka. Ni suna na Adamu Abdu nake. Shugaban manoma na gandaren kwanni. To gashi mun shigo cikin lokaci na damana kuma abubuwa sun kankama a cikin wannan ƙasa muna ya musanya sha'anin noma ka tahiya yanzu. To lalle dai ga hali yanzu kam noma dai ga irin taken da mun haga ɗauko Allah ya so mun ga abin kan yana tahiya irin da yadda muka bukata tunda sha Allah ganin alama da in Allah ya yarda da dai abinci ya taso sha Allah in Allah ka mana shi lahiya ko ana samu sha Allah to amma ana ganin har yanzu da mana ana ganin ta gata nan muna ganin kankana ce ana ganin kamar kar a ta yalla ko akwai makara gare ta A'a to mu dai ga matsayin muna manoma ga halin da muka gani dai ba magana makara aka ba ai sai dai na abu in Allah ya tashi sabkarsa aya ta kan baka a yanke hujja amma dai magana makara wanga damuna ba a ciya ta makara insha Allah tunda yanzu cikin utu na muke kenan kaga utu September oktobar kaga in allah so da ci maka da za ta kai ta kai kuma zoke yanzu ita da mana babu wata shakka kamar na wata curu wuta gare ta ba ku samu wata kururuwa na cewa ga wata matsala ga damana ba a to dai lalle damana dai hali yanzu dai sai dai abu guda zance ma in ka komo wajen tudunni karkara ta wajen tudunni to ita kam gaskiya an dan samu tangarɗa saboda shi tudu ga shibkar da aka mai inda an ka samu yan ruwan nan harin na biyu ba su yi ƙarfi ba to sallaci ya shiga daga baya in ka shibka ba abin a zuwa gani to da haka kenan shi wajen tudu ni kam gaskiya an samu rangwame saboda shibkar dai an yi ta amma ba ta tafiya inda bisa tudu na ga halin da yanzu tudu rere inda adda rere ke rere hawa inda duk an ka ci ma rere yana da to da an yi hadari guda biyu ba a samu dacewa da damunar shi ba to ta uku ko an dace da damunar dai sai ka iska ba ta ba ta hace sai dai a wakalta dai amma dai ba a samu da aka so gaskiya to manoma musamman irin wannan yanayi da ake ciki na abinci ya yi tsada sosai to ya manoma ke kokarin tafiya da sha'anin aiki na noma eh, musamman tun da sai mutum ka kai ma kanka tattala abinci kuma in ka doki an aiki kai musu tattala abinci kuma alhali gashi tiyoyi abubuwa sun yi tsada to lalle dai in ka ce manoma manoma kam gaskiya game da shekarar bana ƙaryan na ma aka yi ana aiki shi magana ɗaukar 'yan noma ka aje ta dan duk wanda kaga shi na ɗaukar 'yan noma to sai in ce ma sai dai guda guda saboda tsada abincin ga maganar ka samu ka sayi abin da aka daka ma ɗiyanka na kenan abincin iyalin ka kaka magana ba maganan ma kuɗin ka samu ka dau mutane ba sai dai in ka samu abin da ka ba iyalin ka an kai ma iyalin ka abinci su su tai daji daidai nasu kokari su amma maganan noma ko a dau mutane dai to banciya ba a dauka ga halin shekarar bana amma guda guda na ana iya cewa wannan yanayi da kasan mu ta shiga tun lokacin da aka yi wannan lamari na juyin mulki waɗansu na cewa ai bai shahi mazamna karkara ba bai shahi manoma ba ana iya cewa ba haka magana take ba tun daga abinci ya ci to shi dai mu dai na namu gani dai kamar ka san shekara gadai zakwana ta yi ko ba gaskiya ba ci da abincin dai yanda yawa ta samu ta ku da tanga gaskiya mu ba mu taɓa sayan tsaba ga cadar ta ba irin ga shekarar gaban ta bana kenan ko da ku ta zazzaka lalle cada abinci akwai shi kenan wagga kuda ta ba a ciya ba ta dan kara ba amma dai tsada shekara ta tattau da abinta to yanzu ni an mahita ga manoma tun da gashi yanzu ne da mana ke tasowa ba a kai ga sabon abinci ba ga abinci ya yi tsada ni an mahita to gaskiya manoma kam ni ce ma haruna karin hali na su yi kajin kajin wallahi kajin kajin na tunda wani gaskiya ko kari bai yi kuma shi ka taya dan dai shi samu shi dan noman nan shi magana abinci wallahi wani baka san wanda shi ka kwana da gida ne buga halin yanzu sai dai Allah ya sauka amma wajen aiki akwai wahala kenan karba ana ko magana wahala haruna tunda wani ce ma wani sai shi ta bai ci komi ba shi zo dai kuma karin hali shi sai yayo dan noman nan shi tawo kuma karshen ta wani dai kai sai ya baka tausayi wallahi To ya kake ganin makoman noman tun daga an shiga wanga hali? A to noma shi ni ce ma kamar dai shekara ga ta bana dai daidai gwargwadon alamar da gare ta muna sa ran dai in Allah ya so dai in dai ba ta nan ba da ni ce ma to insha Allah in dai Allah ka mana abincin ga lahiya ana samu. Amma sai dai mutum ya yi hankurin wahala tun da babu wani bi ko abin da za ka dan motsa lidde ka sha ka ta zuwa ka kama aiki. To ni ce ma dole na magidaci ga hali yanzu wallahi da hankuri na dole na zai. tunda yanda da zashi kuma bai zama bai yi aiki ba kaga da karin hali dai da yunwa shi dai dole sai ya zo ya yi dan aikin nan saboda dai ya san sai aikin ya kai na zai dan walwaliya masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku yadda farashin kayan abinci yake a Nijar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman birnin Kwanni Adamu Abdu kuma wakilin a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu